الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبي جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محتدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام به مقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ينوى مسلمي بركة مجلسة أجن ونن يمتي نا رانر wato وتن رمضان watan من الله صلى الله عليه وسلم shekara 1441 wanda ya daidai da yau nawa ne 27 ga watan hudu miladi annabi isa alaihi salam shekara 2020 da fatan ‘yan uwa musulmi masu kallon mu na kusa da nesa za su fahimci cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala bisa hikimar shi da kaddarawar shi da yarjewarsa ya ga dama ya kawo rayuwar mutum wannan wata mai albarka na wata Ramadan wanda abu ne da aka saba duk lokacin da wannan wata ya kama na musulunci shahru Ramadan to al'umman musulmi sukan yi dafifi wajen sauraron tafsirin alkur'ani mai girma ba don komai ba sai don su ƙara wa'aztuwa su ƙara samun nutsuwa alƙur'ani ya ƙara gyara zukatan al'umma gaba ɗaya da wannan dalili kamar yadda aka saba muka ga tunda mun tsinci kanmu a cikin wani yanayi a wannan shekara gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma da makamantan sauran ibadu da ake yi ba zai yi a tara al'umma gaba ɗaya a ce an yi ba sai dai mutum ya zauna shi kaɗai da alaramma da makamantansu domin a gabatar da alkur'ani ko tafsirin alkur'ani mai girma al'umma da take nesa sai ta wa'azu ta fa'idantu da wannan karatu tun daga hanyoyi da dama da ake iya watsa waɗannan karatuttuka da wannan dalili mu ma muka yi amfani da wannan dama muke gabatar da wannan karatu ba tare da al'umma ba gaba ɗaya daga mu sai 'yan social media domin karatun ya isa zuwa ga sauran al'umma da suke gurare daban-daban domin karatun ya amfanar da mu gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu to lallai kamar yadda muka sani mataki da muke ɗauka idan za mu yi tafsirin alkur'ani mai girma mukan bi a tafsiru bil wato tafsiri na alkur'ani da alkur'ani wannan shine umda shine abin da muke dogaro a kan shi wajen tafsirin alkur'ani mai girma muna fassar alkur'ani da alkur'ani sannan alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan tafsirin alkur'ani mai girma da aqawilu sahaba zantattukan sahabbai wa tabi'in da kuma tabi'ai wanda idan ta kai da mubujiro da madrasatu tafsir bi makka wa madrasatu wa madrasatu tafsir bil madina wa madrasatu tafsir bil kufati wal iraq duka zamu dinga bujurowa domin akwai makarantu na tafsirin alqur'ani mai girma da aka same su musamman a cikin maka makaranta ta Abdullahi bin Abbas wanda iya da ɗalibai da su su kamar Sa'id bin Jubair da Ikrima da su Tawus sannan mu duba makaranta ta tafsiri na qurani mai girma na wato Ubay bin Ka'ab da shi ma ɗaliban shi sannan kuma mu duba makarantar tafsirin Al-Qur'ani mai girma wadda take garin wato Kufa da Iraq wanda shugaban wannan makaranta shine Abdullahi bin Abbas ina fata mana fahimta wato shine shine wato Abdullahi bin Mas'ud azu ina fata mana fahimta to da wannan dalili insha Allah ta'ala haka zamu dan gudanar da wannan tafsiri kamar da muka saba da ikon Allah kuma nasiha ta ga al'umman musulmi dangane da wannan wato bala'i ko annoba da ta tinkari al'ummar duniya babu abin da za mu yi illa mu koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala, mu gane cewa babu wanda yake ɗauke bala'i ko annoba sai Allah subhanahu ta'ala. sannan mu yi ƙoƙari a cikin wata mai albarka mu yi wannan azumi kada wani ya yaudare ke ya nuna maka ba sai yi azumin ba wani ya nuna maka kamar yadda waɗansu suke faɗa wai akwai magani ko ruwa ne ake sha duk bayan awa biyu domin a haramta ma mutane azumin wata Ramadan to duk mutumin da ya bi wannan wato wahayi na shaidan to ya riga ya halaka Allah madaukin sarki ya kare mu lallai masu yin azumi suna da falala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 2257 inna fil jannati bab yuqalu lahu ar-rayyan a gidan aljanna akwai kofa da ana kiranta babur rayyan la yadkhulu minhu illa as-sa'imun babu wadanda suke shiga ta wannan kofa sai masu azumi ashe kenan mutum ya kasance cikin masu azumi shine zai kasance ya fi kusanta ga Allah subhanahu wataala idan mutum ya bar azumin wata Ramadan da gangan ba tare da wani dalili ba to mutum ya bar musulunci domin azumi na wata Ramadan ya daga cikin rukunin musulunci Allah matsakin sake ya gafarta mana to lallai wa musulmi kamar yadda 'yan uwa suka ba da shawarwari dangane da surar da ya kamata mu fara tafsirin alkur'ani mai girma na bana na wannan shekara wato suna ganin ya kamata mu zaɓi wata sura da ta dace cin alkur'ani mai girma wanda nake ganin insha Allah ta'ala za mu ɗauki suratul mulk suratul mulk insha Allah ta'ala da wannan sura mai albarka za mu fara mu na bana da ikon Allah bismillah malam mu ji farkon sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم da الله Allah mai rahama mai jin kai wannan kowa ya saba jin tafsirinta wajen malamai da dama menene ma'anan ita wannan aya bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai fadin Allah subhanahu wataala tabarakal ladhi bi yadihi al wa huwa ala kulli shay'in qadir kafin ita wannan aya ta farko ta cikin wannan sura ya kamata mu gano ita wannan aya ko wannan sura menene falalar da Allah subhanahu wataala ya mata ita wannan sura wannan sura ta alkur'ani mai girma tana da ayoyi talatin kuma sura ce wacce take makiyya. kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa anna fil qur'ani sura ma hiya illa 30 aya a cikin alkur'ani mai girma akwai wata sura ba komai bane take cikin wannan sura fiye da ayoyi talatin, shafa'at li rajulin wannan sura ta ceci wani mutum yayin da yake karanta wannan sura na alqur'ani mai girma ina fata mana fahimta shafa'atuhu ta ceci wannan mutumin hatta adkhalathu aljanna har sai da Allah subhanahu wataala ya sanya ita wannan sura ta shigar da shi gidan aljanna ashe sura tana da albarka kenan sura ce ayoyin ta 30 inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ceci wani bawan Allah har sai da ta shigar da shi gidan aljanna ashe kenan sura tana da muhimmanci kenan sura ce wacce take mai daraja sannan an samu ruwaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa na kafa wani tanti na a kusa da wani kabari kabarin nan ni ban san ashe kabari bane sai naga wani mutum ya zo yana karanta suratul mulk hatta khatama sai da ya gama karatun wannan sura sai na zo na baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari na ce na ga wani mutum yana karanta suratul mulk a bakin wani kabari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hiyal mani'a hiyal munjiya tunjihi min azabil qabr manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita ce mai hanawa ita ce mai tseratarwa tana tseratar da shi daga azabar kabari idan mutum yana karanta suratul mulk duk da yake ruwayar hadisin akwai rauni amma dai malamai suka ce sura tana da falala saboda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta ita wannan sura da ita da suratu sajda a kowane dare kafin yayi bacci wannan ruwaya ce da ta tabbata daga bakin malamai duk da shi ma ruwayar hadisin yana cikin sunan na at-Tirmidhi amma dai akwai abun magana akan wannan hadisi ina fata mana fahimta to wannan yake tabbatar da cewa kenan ita wannan sura tana da falala sura ce wacce take mai daraja sura ce wacce take yana da kyau mutum ya iya samu ya dinga karantawa amma surkullai da maganganu da waɗansu suke yi cewa tana hana tana hana wato talauci mutum ya dinga karanta a dare da waye da sauransu duka waɗannan a asafirul awali ne ma anzalallahu bihi min sultan dole idan mutum zai yi magana to ya san me zai faɗa mu ba ma mu sai da zakara ba ka taɓa faɗan magana baka zama kana da hujja ko kana da aya ko hadisi akan wannan zance ba amma idan kana da aya da hadisi to ka faɗi maganar ka ko da mutum zai damu ya damu kai ka san ka dogara ga Allah ne subhanahu wataala ina fata muna fahimta wannan sura ayoyi talatin ce bas a cikin ta amma tana dauke da falaloli masu yawa a cikin ta da farko Allah subhanahu wataala ya ce tabarakal ladhi bi yadihi al wa huwa ala kulli shay'in qadir tabarakal bi yadihi al ya daukaka albarka shi ta yawaita alladhi bi yadihi al wanda hannunsa mulki yana hannunsa shine Allah subhanahu wataala بيده الملك وهو على كل شيء قدير kuma shi a dukkan komai mai iko ne Allah subhanahu wataala Allah madaukin sarki ya buɗe ita wannan sura da faɗan albarkar shi ta yawaita kowa idan ya kalli yadda duniyan nan take zai tabbatar da cewa albarka Allah ta yawaita wannan kalma ta tabaraka tabaraka ta zo cikin alkur'ani mai girma guri tara kama da cikin suratul a'raf aya ta hudu. نما أبنجلي تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تيتمي تبارك الله رب العالمين كذا تيتشي تبارك الله رب العالمين هذا كلمة تبارك الله أنا سنن إذا كقال دوبة سورة المؤمنون نما آية قوم شاهدوا وبنجدي تعالى يتي ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضبة فخلقنا المضبة عظاما فكثون العظام لحما ثم أنشأنا وخلقا آخر في تيمي فتبارك الله أحسن الخالقين حكنا إذا كذوبا تكين سورة غافل آية ستين دهدو يتي ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين فرقم آية شيني الله الذي جعل لكم الأرض قرارا إنا فتمنى بينك hakanan idan ka duba cikin suratul jafiya nan ma aya ta 85 wa Allah wa tabaraka ladhi lahu mulku samawati wal ard kaji wa tabaraka nan ma Allah ya ambaci sunan tabara sannan idan ka duba cikin suratul rahman aya ta karshe a cikin surar Allah madaukin sarki yace tabaraka ismu rabbika bil jalali wal ikram nan ma kaga ubangiji ta'ala ya zo da kalman tabara ina fata mana fahimta ashe kenan idan muka duba cikin alkur'ani mai girma za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bujiro da waɗannan ayoyi cikin alkur'ani mai girma yana faɗan tabaraka tabaraka wanda kalmomin albarka sun zo cikin alkur'ani mai girma da siga guda takwas akwai tabaraka akwai baraka akwai barakna akwai burika akwai barakatin akwai barakati akwai mubarak akwai mubarakan kalman tabara ko kalman albaraka ta zo cikin alkur'ani mai girma ta zo guri 34 a cikin surori 32 da siga kuma guda takwas to anan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fara da cewa tabarakan ladhi bi yadihi almulk domin ka nuna ka gane cewa dukkan wani mai albarka to a bayan Allah yake domin shine mai albarkan shi albarka ne kuma shi yake saukar da albarka kuma shi yake sanya wani ya zamo mai albarka shi yake sanya wani guri ya zamo mai albarka shi yake sanya dukkan wani bigire a duniya ya zamo mai albarka shi sa subhanahu wata'ala ya siffanta kanshi da cewa tabaraka ladhi bi yadihi almulk shi da daukakar shi ta'azama wa ta'ala kamar yadda ya daga cikin malaman tafsiri ibnu jarir al-qabri ke cewa ma'anan tabaraka ai ta'azama wa ta'ala ubangiji ta'ala ya girmama ya daukaka الذي بيده الملك أي الذي له ملك السماوات والأرض وسلطانهما نافذهما وبنجد تعالى شيء زرتد ون ملك الناجي في الأرض والسماء wanda ke tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala shi da kaɗai yake ɓanta da wannan kalma ta albarka shi yasa bisa falala ta Allah subhanahu wataala sai ya sanya waɗansu gurare suka zama masu albarka musamman alqur'ani ne muke karantawa shine farkon mai albarka babu abin da alkur'ani zai taba sai ya zama mai albarka duk mutumin da ya kusanci alkur'ani shi ma sai zama mai albarka malaika jibril alaihi salam ya zo da alkur'ani sai zama mai albarka shi ma alkur'ani sai aka saukar da shi ga fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shi ma manzon Allah ya kasance wanda ya fi kowa albarka saboda mai albarka ya shafi mai albarka sannan alkur'ani mai girma sai ya sauka ga ita wannan al'umma sai muka zama khaira ummatin ukhrijat lin-nas saboda mu aka ba alqur'ani bi fa kowanne daraja dan haka albarkan ita ma ta shafe mu dan haka duk mutumin da yake karanta alqur'ani mai girma shi ma albarka sai ta shafe shi shi yasa Allah subhanahu wataala yake tabarakallazi bi yadihi almulk mulkin nashi ne albarkar tashi ce kuma Allah subhanahu ta'ala bisa falalashi da ya sanya wannan alqur'ani mai girma daga cikin albarkar shi yana fitar da mutane daga cikin dufai da duhu da zalunci ya fitar da su zuwa ga haske هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمة الله لنا نزلت كلمة الله لنا نزلت كلمة الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين معجزة معجزة معجزة الله لنا نزلت معجزة لنا لنزلت معجزة لنا نزلت معجزة لنا نزلت نزلت فأضاءت ما دينا نزلت فأضاءت ما دينا وأن القرآن يقول ما يسقط وقريم تصلح دنيانا والدين ينا جارة الدين مدى دنيا مقبادة mu'jizatullah mu'jiza ta Allah subhanahu wataala da aka saka mana ita iqra bismillahi al-awhadi ka karanta alqur'ani mai girma da sunan Allah wanda yake waya ɗaya shine tilo Allah subhanahu wataala guda ɗaya qul huwallahu ahad kenan ya rabbi fanawwir li darbi ya ubangiji ta'ala ka haskaka zukatana ka haskaka kirjina da wannan alqur'ani mai girma waqtum bir rahmati wat tawbi ka cike duk lamuranka na duniya da neman tuba da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala a haka ne mutum zaka samu albarka ta alqur'ani mai girma hadha alqur'anu bi aidina ga alqur'ani Allah ya bamu wanda yake mai albarka ayoyi da dama sun tabbatar da alqur'ani mai albarka ne wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wannan alqur'ani mai albarka ne inji Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu ubangiji ta'ala ce wannan ambato ne mubarakun mai albarka anzalnahu wanda muka saukar da shi kaga ya nuna alqur'ani mai albarka ne sannan annabin da aka bashi alkurani shi ne kasance mai albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya da albarka kashi biyu akwai barakatuhu alma'nawiyya akwai barakatuhu alhissiyya barakatuhu alma'nawiyya shine Allah subhanahu wataala da ya saukar da alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka bashi sakon da ya buwayi duniya gaba daya amma sauran annabawa gaba su sun zo suna kara suna kira ne zuwa ga al'umma su kadai shi yasa ubangiji ta'ala ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin da bashiran wa nadhira kaga ya tabbata cewa kenan saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane duniya gaba daya to barakatuhu al albarka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ana iya taba ta albarka ga tanan guri daban-daban ka duba littafin a'lamun nubuwa na almawardi. yana ba da labari yake cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaka ilaihi juzam ya kawo kukan kuturta kuturta ya dame shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a zo da rakwa wata yar kamar yar jaka haka da ruwa aka kawo sai manzon sallallahu alaihi wasallam sai addu'a a cikin wannan ruwan sai manzon Allah ya ce izhab faghtasil kaje kai wanka faghtasala sai yi wanka da wannan ruwan da addu'a da manzon Allah ya yi فقام صحيحا sai tashi ya تاشي يميكي كنت تنيا تفنن تأتي البركة ta نزل الله صلى الله عليه Ta تاوي dukkan inda دان adam baya iya tunani. cikin albarka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tsumbula hannunsa a cikin ruwa sai ka ga ruwa yana bugowa daga cikin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan albarka ce wanda an bashi mu'jiza wanda dukkan annabawa da suka gabata ba ba su irin wannan mu'jiza din ba shi yasa dukkan abin da dan adam zai yi yake neman albarkar Allah to sai Allah subhanahu wataala ya bashi wannan albarkar hatta nono da mutum zai je ya sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu satan ansa idan kana so ka sha nono mai albarka to ga sako daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ne ingantacce hadisin ya tabbata a cikin sahih bukhari 5678 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim 2204 hadisin ya tabbata a cikin sunan na at-tirmidhi 3436 da 3438 da 3439 hadisin ya tabbata cikin sunan abi daud 3855 hadisin ya tabbata cikin sunan at-tirmidhi hadisi na 2024 hadisin ya tabbata cikin musnad imam ahmad hadisi na 3578 ya kara tabbata 3924 ya kara tabbata 3922 hadisin ya kara tabbata cikin musnad imam ahmad hadisi na 10597 ya kara tabbata 14597 ya kara tabbata hadisi na 18831 ya kara tabbata 18454 ya kara tabbata 18455 ya kara tabbata 18456 manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi albanil baqar kullu zinci nonan shanu ashe wannan sa da dan adam yake zuwa yake shi akwai albarka ce manzon Allah ya riga ya bamu satan ansa idan kana son ka sha nono mai albarka to ka nemi nonon sanuwa ka sha akwai gurare masu albarka garin Madina guri ne mai albarka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin hadisin ya tabbata cikin sahih bukhari 1880 ya karanta tabbata cikin sahih muslim 1379 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu yana addu'a yace Allahumma ja'al bil madinati bi'fai ma ja'alta bi makkata min al baraka ya Allah ka lillinka albarka kamar yadda ka sanya a garin makka ka lillinka a garin madina shi sa garin madina kasance mai albarka Albarka shi shine in dai kwalara ce ake yi to kwalara ba za ta shiga cikin garin makka da madina ba sai dai idai annoba ce sai dai a ce bala'i amma dai a ce kwalara Ka shiga cikin garin maka da madina to Allah ya kare wannan garin shi ma din hadisi ne ya tabbata cikin sahih bukhari 1885 ya tabbata cikin sahih muslim 1369 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala anqabil madinati mala'ikatun la yadkhuluha at-ta'un wala dajjal akan sasari gefen garin madina akwai mala'iku la yadkhuluha at-ta'un ko lara ba za ta shiga ba wala dajjal ko dujal dujal ma bai sai shiga cikin garin madina ba wannan falala ce da Allah subhanahu wataala ya sanya a wannan garin to akwai gurare masu albarka da Allah madaukakin sarki yayi a duniyar nan gaba ɗayan su ina fata mana fahimta akwai gurare masu albarka daga cikin gurare masu albarka hatta abinci wannan da mutum zai ci abinci da za a kawo a ce za a ajiye abinci a ci shi ma abincin Allah yakan sanya albarka kamar da hadisin ya tabbata a cikin eh, sunan na Abi Dawud 3773 ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi 1805 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albarkatu tanzilu wasfa ta'am albarka tana sauka a tsakiyar abinci fakulu min hafataihi idan za ku ci abinci kar ka dinga tsumbala hannunka a tsakiya ka dinga cin gefe gefe gefe gefe ake bukata mutum ya dinga ci ina fatan mana fahimta idan ka tsako tsakiyan to ka kwashe albarka ashe kenan dan adam idan yana so ya samu albarkar Allah ko abinci yake ci dinga cin gefe gefe Allah shine mai albarka shi sa hadisin Abu Hurairah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari hadisin ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisi na dubu ɗaya da da hudu goma hadisin ya ƙara tabbata hadisin yana cikin yana cikin sahih muslim hadisi na hudu hadisin ya ƙara tabbata hadisin yana cikin sunan da biyar hadisin ya tabbata cikin sunan ibnu maja biyu hadisin ya tabbata littafin ad a cikin as-sunan hadisi na bakwai hadisin ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad hadisi na dubu bakwai da da shida arba'in. 1,891 ya ƙara tabbata 8,381 ya ƙara tabbata 8,961 hadisin ya ƙara tabbata cikin musnad na imam ahmad hadisi na 18,054 ya ƙara tabbata 18,049 hadisin ya ƙara tabbata hadisi na 19,059 ya ƙara tabbata hadisi na 23,156 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tasaddaqa bi idli tamratin min ratbin duk mutumin da yayi sadaka bi idli tamratin da gwargwadon wato dabino fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi Allah zai karfe ta da zamansa thumma yurabbiha sai Allah matsakin sarki ya lillinka ta kaga kenan ko sadaka mutum yayi Allah yakan sanya albarka shi a ciki idan Allah subhanahu wataala bai sanya albarka ba to babu yadda abin zai kasance mai albarka abin ba zai zama mai ni'ima ba shi yasa hatta duniyar nan gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya labarta mana idan mun ji tsoron shi mun yi imani to zai sanya mana albarka ta dinga sauka a ta ko'ina سورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وبنجد تعالى ولو أن أهل القرى إن دا القريو amanu za su imani wattaqau su tsaro dokokin Allah da fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun bude musu albarkatai minas sama'i wal ard daga sama da ƙasa walakin kazzabu ubangiji ta Allah ce sai sun ƙaryata fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka kama su da abin da suka kasance suna aikatawa a kenan mutum ya nemi albarkar Allah mu ma idan muka yi imani sai Allah ya katse sanya mana albarka hatta yanzu wannan yanayin da muke ciki inda yanzu za mu nemi albarkar Allah mutum in zai ci abinci ya tafi da wani zuwa gidan shi su ci abinci su biyu ko su uku to sai Allah ya sanya albarka amma mutum sai ya dauko darin abinci shi kadai ya cinye wanda abincin da mutum goma za su iya ci babu albarka a ciki amma inda ya nemi albarkar Allah kamar yadda Abubakar Siddiq waɗansu baƙi sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da baƙin suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar Siddiq ya dauki waɗansu daga ciki ya tafi da su domin su je a ci abinci a gidan abubakar Sadiq hadithin ya tabbata cikin sahihain cikin sahih bukhari da sahih muslim hadithin ya tabbata a cikin sahih bukhari hadithi na 621 hadithin ya tabbata cikin sahih muslim 2057 abubakar Sadiq ya tafi da su gida fama ya'kulu minhu illa raba min asfali abubakar Sadiq ba zai taɓa yankan abincin ya ci ba sai kasan ya abincin ya ƙara dawowa kamar ba a ci ba wani abu sai Allah to wannan yake nuna mutum ya nemi albarkar Allah hatta aure da muke a yau da gobe idan kana son albarkar Allah to aure ya kasance sadakin shi ma mai sauki ne amma idan aka sanya sadaki ya zama mai tsada to Allah sai kwashi albarka auren yanzu matasa da dama suna neman su yi aure amma suna ji suna kallo a ba su aure an hana su saboda me ba su da kuɗi kuma wannan shi ya janyo masifu da dama suka yawa a duniya shi sa hadisi ya tabbata cikin mustadlakin imam al-hakim mujalladi na biyu shafi na 182 a'zamu an-nisa'i barakatan aysaruhunna mauna matan da suka fi kowanne albarka hadisin ya kara tabbata cikin musnad imam ahmad dubu ashirin da biyar da ɗari ɗaya goma sha tara matan da suka fi kowa albarka shi ne suka fi sauƙin sadaki ko kuma auren da ya fi kamar da ruwaya ta tabbata cikin mustadrak na imam al-hakim mujallad na biyu shafi na ɗari tamanin da biyu auren da ya fi kowanne albarka ai sauruhu wanda ya fi shi sauƙi mm. wanda idan mutane za su bi sauƙi su nemi albarkar Allah to sai ga sun nemi aure ta hanya ta halal kuma ta sauki ba tare da an tsananta wajen sadaki ba amma yanzu idan baka da kuɗi a wannan zamanin ba za ka aure ba Dr. Mustafa Murad ya bamu labarin wata kisa akwai ɗaya daga cikin magabata ana kishi Al-Mubarak Al-Mubarak yana yin kiwo yana yin wato gadi a wata gona ta wani bawan Allah ya yi shekara da shekaru a cikin wannan gona sai wata rana mai gidan ya taho sai mai gidan ya ce utlub li rummanin hulwa je ka kawo min rumman mai zaki sai tafi je kawo mai rumman da ya je ya tsinko mai yana kawo mai yana gatsawa ko sai ji wannan rumman din tsami gare shi sai ci ah na ce maka hulwan ka kawo mun hamidan idza wa ta'tini bi hulwan je ka kawo mun da mai zaki sai sake zuwa ya kawo mai wani ya gatsa ya ji tsami sai ce subhanallah na ce maka hulwan ka kawo mun wannan sai ƙara zuwa ya shiga cikin gonar ya ƙara tsinko wani yana tsinkowa yana bashi yana gatsawa kawai sai ya ƙara jin tsami sai ce anta ma ta'rifu al-hulwa min al-hamid kai baka san me zaki da me tsani ba sai ce ah ban sani ba li'annaka ma azan ma azanta li bil akl saboda kai baka bani izini in ci ba Allahu akbar imani ya kai imani mutum yayi shekara goma sha a cikin gona yana gadi yana gadin gona amma bai taba tsinkan wani abu a ciki ya ci ba ko sata da yara suke yi mutum yayi satan gwaiba ai da an yi satan gwaiba ne inda akwai gona zaga mutum ya shiga ya cika kayansa gaba ɗaya. ya yi sata ya cika jikin shi to amma shi wannan mai gidan bai yi wata wata ba sai da ya ce kai barin kira manyan mutanen da suke cikin wannan gonar in tambaye su tsakaninku da Allah shin bai taba tsintan wani abu ba bai taba ci ba suka ce wallahi tun da yake bai taba cin komai a gonan nan ba mu dai da idanunmu gudan bakinsa sai yake ce mai ina da yarinya mutane da dama suna ta neman aurenta wa kake gani kamata mu aurar da ita sai yake cewa ai Yahudawa su suna aurar da ‘ya'yansu ne saboda kuɗi nasara saboda kyau al'umman nan kuma saboda addini sai ce zawwajtuka ha na aura maka ita wannan yarinyar saboda tsoron Allah shi kawai ya sanya sadakin shi ma ya zamo wato wannan dalilin kasancewar mutumin kirki sai aka aura mai aka aura mai yarinya amma yanzu tsakani da Allah in a cikin wannan al'umma ne sai ka gama neman yarinya ka gama wahala da ita kawai sai wani munafiki ya leko daga Abuja da wata mota mai tsitsi kawai shikenan sai a zo sai a zo baban yarinya sai kira ka sai ce aran ma ina son in ganka dama kana zuwa ji ya ce alaran ma Allah ya ce inna Allah ma asabili to ka san ya tuce ka zalunci ne kawai kana ji inna Allah ma asabili ka san ka san da dare maka dama ba a so a baka ne saboda wani mai kuɗi ya zo saboda me amma inda mutane za su ga neman albarkar Allah duk inda mutum ya kawo sadaki a yanzu sadakin da kwata-kwata ko da naira dubu ashirin ne ko da yarinya tsaliliya ce sai a bashi amma ba za a yi ba ba a neman albarkar Allah shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a hatta ga mutanen da suka yi aure hadisin ya tabbata cikin sunan Abi Dawud 1130 hadisin ya tabbata cikin sunan Ibn Majah 1905 hadisin ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi hadisi na 1905 ina fata mana fahimta idan aka yi aure sai manzon Allah ya musu addu'a sai ya ce barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair albarka manzon Allah yake nema ma al'umma duniya domin idan babu albarka ta mutanen kirki sai mutane gaba ɗaya sai su lalace to shi sa anan Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kanshi da cewa shi mai albarka ne tabarakal ladhi bi yadihi albarka shi ta yawaita alladhi bi yadihi al wanda mulki a hannun shi yake bi yadihi ya nuna Allah yana da hannu ko bai da hannu ashe kenan duk mutumin da yake so ya gano Allah yana da hannu ko bai da hannu to ya koma cikin alqur'ani da girma ya koma cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda wannan aya ta tabbatar aya ce ta farko a cikin suratul mulk ka duba cikin suratul fath innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim nan ma suratul fath ta tabbatar Allah yana da hannu cikin suratul ma'ida nan ma Allah madaukakin sarki ya tabbatar yana da hannu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha kaga ya nuna nan yana da hannaye guda nawa kenan guda biyu can kuma ya ce ya dafu ina fatan muna fahimta ya tabbata cewa kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannu Allah madaukin sarki lokacin da ya umarci iblis ya je yayi sujada ai yaki sai Allah madaukin sarki ce ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai ya tabbata yana da hannu gobe da shi abinda na halitta da hannuna to ashe kenan malamai suka ce babu wanda yake musun Allah yana da hannu sai ahadut ta'til ahadut ta'til sune suke ganin ai Allah bai da hannu wai kawai wata siffa ce da hai'a ba yadda za a ce Allah yana da hannu shi kuma yace yana da hannu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da hannu shi da kansa yace yana da hannu hatta idan ka koma cikin cikin cikin suratu ali imran قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تتي بيدك الخير alheri a hannunka yake yana da hannu kuma da shi to ta ina mutum zai zo yi mutum Allah bai da hannu to Allah madaukakin sarki ya ce albarkashi shi wanda mulki yake hannunsa ashe kenan dukkan mulkin abin da muke gani a nan gidan duniya mulkin na waye na Allah ne ashe kenan ashe duk mutumin da zai tunanin cewa duk wani mulki da kuke gani to ku gane cewa mulkin na Allah ne to yanzu idan ka duba cewa kamar yanzu mulkin Najeriya shugaban kasa shi yake mulki Muhammadu Buhari Saudiya America su Donald Trump su France spain duka ana mulki ko to duk mulkin da ake yi mulki ne mai sauki mulkin gaba ɗaya na kowa da kowa shine na Allah duka mulki ne dan kankani Allah anan madaukin sarki ya ce tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku iya da mulki to mu koma cikin alqur'ani mai girma ya ce yana da mulki kada wani ya dauka cewa to ai iyaka inda Allah ya ambata kenan cikin alqur'ani mai girma ya ambata shine mulki ne guri 19 ka kuma cikin suratul baqara alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard kaje ce mulku as-samawati wal ard suratu ali imran walillahi mulku as-samawati wal ard suratu al-maida alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard ayata 40 kenan to idan ka kama ka kara koma cikin suratul maida ayata 120 yace lillahi mulku as-samawati wal ardi ma fihin kaga ya kara tabbatar iya da mulki a cikin suratul ma'ida din har wa yau آية تقوم شابكين قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض a cikin suratul ma'ida din aya ta 18 yace bal antum basharun mimman khalaq yaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha walillahi mulku samawati wal ard wa ilayhi al-masir kaga ma ya ƙara tabbatar cewa shi mai mulki سورة الحديد آية تبيد آية تبير له ملك السماوات والأرض تبير كم يتي له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور هذا يقال ثبت بالشواجية هذا ملك سورة الزخرف آية 85 وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض يا الملك كبير شيء سورة الزمر قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض سورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يا ملك كوبي شيء سورة الفرقان الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك يا ذا شيء كوبي شيء يا ذا شيء أكو إن الله سبحانه وتعالى أنا نونا شافا شيء من ملكنا شيء من ملكنا كم يكما تبيك ينام سيما تبتد من ملكنا شيء توقع تنبيعنا idan mutum bai fahimta ba dama malamai suka ce wa bil misal yattadhihu al maqal da misali ne ake iya fahimtar zance yanzu duk ayoyin da aka aka faɗa wani ba zai fahimta ba to idan muka ba ku misali wannan annoba da ta annabi ta ta ta jarrabi duniya gaba daya ta addabi duniya gaba daya kowa an rasa magani duk duniya sun yi saran da hayyo ba a samu magani ba wannan ya tabbatar da mulkus samawati wal ardi bai tabbatar ba tabbatar dole mu yadda da cewa mulkin nashi ne menene dalili saboda hikima ta Allah subhanahu wataala baya taba saukar da cuta ce ya riga ya tanadi maganin ta sai ku ba ku gane ba ku gano cewa mulkin nashi ne ya san maganin amma ya hana ku sani wannan kadai zaka iya gane cewa mulkin nashi ne domin kada wani ya dauka cewa farkon suratul fatiha ubangiji ta ala ce maliki yawmiddin kowa ya dauka cewa mulkin nashi na ranar sakamako ne tashin alkiyama kawai a'a mulkin sama da kasar gaba ɗaya nashi ne ya dai kyale ku ne kuna dan yin mulkin dan jeka na ka, wanda babu inda zai kai ku ubangiji ta ala ya tabbatar da cewa mulkin nashi ne kuma dukkan wanda yake bukatar mulki ke koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kanshi da cewa tabarakallazi lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai nashi ne domin akwai halittu a sama duka ikon su gaba ɗaya na hannun Allah ne kasan ma duk yadda muke kaiwa da komowa mulkin na Allah subhanahu wa ta'ala ne kada wani ya dauka cewa akwai wani mai mulki wanda mulkin shi yayi kusa da na Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yake wannan tunanin yayi da kanshi ina fata mana fahimta fashe kenan idan muna so mu gane falala ta Allah subhanahu wataala Allah ya sanya albarka a ko ina kuma mulkin nashi ne saboda mulkin nashi ne ya sanya mana dole ne azumin wata Ramadan ko mun ki ko mun so ya sanya shi daga cikin rukunai na musulunci wanda shi sa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunan wannan watan na Ramadan wata na hakuri hadisi ne ya tabbata cikin sahih Buhari hadisin ya zo guri ɗaya ya tabbata cikin sahih muslim guri guri biyar hadisin ya tabbata cikin cikin musnad imam ahmad guri hamsin ya tabbata cikin sunan ibn majah guri uku hadisin ya tabbata cikin sahih bukhari 1975 ya kara tabbata 1976 ya kara tabbata 1978 ya kara tabbata 1980 da 1981 da hadisin 3418 da 3419 ya tabbata 2552 hadisin ya kara tabbata cikin muslim cikin sahih bukhari 6134 ya kara tabbata 6277 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim 1159 ya kara tabbata 1100

1507 hadisin ya ƙara tabbata cikin sunan abi dawud 1389 ya ƙara tabbata 1432 ya ƙara tabbata ya ƙara tabbata hadisin ya tabbata cikin sunan da da hadisin ya ƙara tabbata yana cikin sunan nisa'i hadisi na da hadisin da hadisin biyu da hadisi na biyu da hadisi na biyu da hadisi na biyu da 51 da hamsin da hamsin da ɗaya da biyu da uku da 11 da tara da goma da ɗaya da biyu da 20 da kuma biyu talatin da 34

da talatin ya ƙara tabbata dubu shida da ɗari hudu da saba'in da bakwai ya ƙara tabbata cikin musan imam ahmad dubu shida da ɗari biyar da saba'in da biyar ya tabbata dubu shida da ɗari bakwai da sittin da hadisi dubu shida da ɗari bakwai da sittin da shida da hadisi dubu shida da ɗari bakwai da sittin da hudu da hadisi dubu shida da ɗari bakwai da saba'in da biyar da hadisi dubu shida da ɗari takwas da talatin da biyu da dubu shida da ɗari takwas da talatin da hudu da dubu shida da ɗari takwas da arba'in da uku da hadisi na dubu shida da ɗari takwas da tamanin da hadisin dubu takwas da ɗari tara da goma sha hudu da hadisin dubu tara da ɗari hudu da goma sha hudu hadisin ya ƙara tabbata cikin musulun imam ahmad dubu sha biyar da ɗari biyar da tamanin da hudu dubu sha biyar da ɗari biyar da sittin da hudu da dubu sha biyar da ɗari biyar da casa'in da hudu ya ƙara tabbata dubu ashirin da ɗari uku da ashirin da ɗaya da dubu ashirin da ɗari uku da ashirin da uku da hadisin dubu ashirin da ɗari uku da tamanin da ɗaya da hadisi na dubu ashirin da ɗari shida da sittin da uku da hadisin dubu ashirin da ɗaya da ɗari uku da ɗaya da hadisin dubu ashirin ashirin da ɗaya da ɗari uku da ɗaya da dubu ashirin da ɗaya da ɗari uku da sittin da hudu da na dubu ashirin da bakwai da ɗari uku da tamanin da shida da dubu ashirin da bakwai da ɗari uku da saba'in da shida da dubu ashirin da bakwai da ɗari da sittin da ɗaya da dubu ashirin da bakwai da ɗari bakwai da saba'in da ɗaya da dubu ashirin da bakwai da ɗari da hamsin da ɗaya ba zai yi ambace su gaba ɗaya ba. Me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saumu shahri sabri wa salafatu ayyamin min kulli shahrin sawmu dahr yin azumin watan hakuri kaga wane ne ya tilasta mana su yin azumin watan ramadan Allah kaga wannan kada ya ƙara tabbatar da cewa shine mai mulkin samai da kasai tabarakallazi bi yadihi al-mulk amma daga cikin mulkin nasa kamar da na faɗa baya taba saukar da cuta sai ya saukar da magani idan Allah madaukakin saki ya bamu arariya zuwa gobe insha Allah ta'ala zan bujiro da hadisin abinda fada daidai ubangiji ta'ala sanya ni zani abinda ne kuskure ubangiji ta'ala gabarta mu hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh